الذي شهوة رب المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله a yammacin jiya wato mun tsaya ƙarshen aya ta ashirin da ɗaya a cikin wannan sura mai albarka suratu yusuf yau kuma biyu ga ramadan shekara dubu ɗaya da hudu da sha takwas za mu tashi aya ta ashirin da biyu insha allahu to kafin nan sai wani ya rubuto tambaya ya kuma yi magiya cewa don Allah a ansa masa wai ya ji BBC London sun ce annabi sallallahu alaihi wa sallam bai hana a yi wa ya mace kaciya ba to wai shin wannan maganar gaskiya ne gaskiya ne akwai hadisi da ke cikin Imam Bukhari ya cikin al'adabul adabul Mufrad wanda yake nuna halittin yi wa mace kaciya kamar yadda ake wada namiji sai dai tsarin da ake bi wajen namiji daban na mace daban kamar yadda su masu yi suka sani amma a dai bata haramta ba abin yana nan a matsayin ja'izi in an yi babu laifi in ba a yi ba babu laifi hadisi na nan cikin al'adabul mufrad na imamul bukhari wanda kila wani lokaci na gaba ma karanto shi ku ji shi kowa ya je da hadisin yace yau kuma za mu tashi farkon aya ta 22 Allah madaukake ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بعثته آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده يعني عند النبي يوسف عليه السلام ya kai matsayin girmanta atainahu hukuman wa ilma sai muka ba shi hukunci muka ba shi kuma ilimi wato sai muka turo shi a matsayin annabi muka saukar da wahayi a gare shi da kuma shari'a da zai aiki da ita wannan ya faru ne lamma balaga a shudda malamai sun yi safani wajen menene a shud idan na sai balagal insanu a shudda wadansu sai shekara ashirin da ɗaya wadansu sai shekaru talatin da uku waɗansu sai shekaru arba'in a fayyace dai a cikin alkur'ani babu wani abin da ya bayyana cewa ga wani adadin shekaru wanda in mutum ya kai shine za a ce balaga ashuddahu abin da ake izina da shi idan mutum ya kai karfi ta fuskar gangan jiki kuma ya kai karfi ta fuskar tunani to za a ce balaga ashuddahu kuma wannan matsayin ne wanda in mutum ya kai wato ake ba shi dukiyarsa ma'ana idan mutum ya mahaifinsa ya mutu ya bar gado aka raba aka ba shi kuma gashi yaro karami to za a kula da dukiyarsa har ya zuwa lokacin da zai kai a shud da Allah ce wala ta taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsan hatta a ashudda har sai mutum ya kai a ashudda ashudda wato sai ya kai girmansa ta fuskar hankali da kuma jiki to wannan girma ta fuskar hankali da jiki da ya zo a wannan aya wadda take magana akan barayu shi Allah ya fassara a cikin suratul nisa da yake mutalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in alattum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwal ma'ana ku jarrabi yara marayu ba za ku ba su dukiyoyin su ba hatta idza balagu nikaha har sai sun balaga bayan sun balaga kuma sharafi na biyu fa in alattum minhum rushdan idan kun hararo cewa suna da natsuwa suna da hankali suna da basira ba su da wawanci ko dolanci fadfa'u ilaihim amwalu to a wannan lokaci sai a ba su dukiya su to don haka a nan gurin walan ma balaga ashuddahu sai ka ce yayin da ya samu kamala ta fuskar gangan jiki da kuma ta hankali a sai za hukuman wa ilma sai muka ba shi ilimi muka ba shi kuma hukunci Allah ya ce wa kazalika najzil muhsinin kamar haka ne muke yin sakamako ga dukkan wani bawa wanda yake da mutum bai da ayyukansa na وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك قال معاذ الله انه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح وراودته التي هو في بيتها عن نفسه matar ubangidansa wanda ya soyo shi a matsayin bawa a kasuwa ya kawo shi gida ya ce da ita akrimi masuwahu ki kula da shi a sa'an 'yan fa'ana, mai yiwa nan gaba ya amfane mu aw nattakhidahu walada ko ma mu shi a matsayin ɗa ita wannan matar da aka ɗora mata nauyin kulawa da annabi yusuf alaihi salam rawadatu an nafsi wato sai ta bukace shi sai ta yi sha'awarsa ta nemi aikata fasikanci da ita ta yaudare ta ja shi cikin gida wa ghallaqat al abwa ta kulle dukan kofofi waɗansu malaman suka ce wato gida ne mai kofofi da yawa kun sai da gidan sarauta yake ma wuce wannan sauro sai a rufe ma wuce wannan sauro sai a rufe har zuwa ta kai inda babu kowa sai shi sai ita sai ubangiji da ya halicce su ta fil abwab ke ta ku kulle kofofi gaba daya sai ta ce da fi hayi talak ko yi talak dukkan su dai ma'ana su daya hayi talak ma'ana ka kusanto ma'ana ka matso kamar tana masa kai cewa zai aikata fasikanci da ita annabi Allah Yusuf kala sai yace ma'azallah ina neman tsarin ubangiji ina neman tsarin ubangiji in auka cikin abin da yake sako ne gare shi innahu rabbi ahsana matwaya innahu lallai shi rabbi ubangiji na ne ahsana matwaya wanda ya kyautata makomata ya kyautata mazaunina innahu la yuflihu adh-dhalimun yadda al'amari yake azzalimai ba za su rabota to wannan jumla ta cewa innahu rabbi ahsana matwaya ta iya daukar ma'ana guda biyu ma'anan farko innahu ya zanto zamiri na komawa zuwa ga Allah tunda ya ce ma'azallahi sai ya zanto innahu abdamiri ya uzu ila Allah lalle shi Allah ta'ala rabbi shine mahalicci na mai kuma jibin lamari na ahsana matwaya ya kyautata mazauni na shi ya kaddara mun kasancewa a wannan gida cikin walwala da jin daɗi bayan abin da nake karo da shi na hasadar yan uwana ya iya ɗaukan ma'ana ta biyu ya zanto innahu yana maganar mijin wannan matar ubangidansa ke. innahu lalle shi wannan bawan Allah rabbi ubangidana ne shi ya sayo ne shi ya kawo ni nan gurin ni bawan nake a matsayinsa akrimi wa akrama waya. ya kyautata matsayina dan lokacin da ahsana matwaya ya kyautata matsayina dan lokacin da ya kawo ni sai da ya gargade ki yace akrimi matwa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada to mutumin da ya mun wannan karamcin sai zan to kuma na saka masa da wannan ai ban kyauta ba to kaga ayar tana daukan wannan ma'anar tana daukan wannan to ga ka'ida ta malaman tafsiri yayin da aya ta dauki ma'ana sama da daya to fa biki ko zai zanto ma'anonin nan guda biyu kishiyoyin juna ne wannan na warware wannan to a irin wannan hali dole ne ka yi bincike ta fuskar ilimi ka gane wata magana ta mai rinjaye dan ka mai ta ita ce ma'anar aya ka rushe ɗaya amma idan ma'anoni guda biyu suka zanto dukkan su ba sa faɗa da juna wannan ma'anar mai kyau ce wannan ma mai kyau ce to kana daukan ayar tana daukan dukkan ma'anonin guda biyu nan take ta dauke ta ma'ana ta dauke ta ma'ana yanzu nan ma'anonin guda biyu ko cin karo da juna tsakanin su ba cin karo da juna tsakanin su kamar malamai da suke fassara eh ihdina siratal mustaqim sun ce menene siratal mustaqim sai wadansu ce muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad shine siratal mustaqim sai wadansu ce al-islam sai wadansu ce al-qur'an sai wadansu ce Allah ta'ala huwa siratal mustaqim to waɗannan ma'anonin kishiyoyin juna ne ba za su zama kishiyoyin juna ba duk da wanda ka fassara ayar ta yi kuma fassara ayar da dukan su shine ya fi nuna kamala a cikin ma'anar ayar gaba ɗaya domin siratul mustaqim ba ya yi wata ga wanda yake musulunci musulunci ba ya yi wata da qur'ani ba ka iya fahimtar qur'ani sai da bayanin wanda aka turo da qur'ani shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka gaba ɗaya su ne siratul mustaqim to wannan shi ne ka'ida yayin da duk aka samu ma'ana biyu uku hudu a aya ana daukan wannan aya ta kunshi dukkan ma'anonin matukar ba su zama kishiyoyin juna ba matukar ba sa warware juna da haka nan gurin inna rabbi ahsana masawai ubangiji ya girma matsayinsa tunda ya kaddara masa zuwa wannan wuri aka ba shi karamci shi ba dan gari ba gashi bawa inna rabbi ahsana masawai ya dauka ubangidansa da ya so shi ya kyautata matsayinsa dan ya ce da matarsa akrimi a sa an yanfara aw nastakhirahu warda yace kuma innahu la yuflihu zalimun az-zalimai ba ta rabota a wajen Allah ta'ala Allah ya tsare sai wa laqad hammat bihi wa hamma biha lawla awra'ahu ala rabbi كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به حقيقة كان فاتئ النبي يوسف عليه السلام لتأوى بها ليأيك تفاتئا تلك وهم بها النبي يوسف عليه السلام يا قولتيك أتكن زوتيا لولا أن رأى برهان ربه بعدين يا برهانا أبنجي السبب ma'ana abinda kawai ya hana shi aikata wannan farna ganin burhanin ubangijinsa Allah ce kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha mun kaddara hakan ne domin mu kautar daga asu wato dukkan wani abu mummuna wanda bai dace ba wanda a iya zargin mutum a kansa don mu kautar masa shi wal fahsha domin ko mu kautar da alfasha daga bangaren sai annabi Yusuf innahu min ibadina al-mukhlasin lalle shi annabi yusuf alaihi salam yana cikin bayinmu al-mukhlasina tatattu waɗanda aka tace su aka tsarkake su ba za su aikata wani abu wanda bai dace ba dangane da abin da ya shafi su. karkashin wannan aya akwai ruwayoyi daban-daban da malamin tafsiri suke kawowa waɗansu ruwayoyi zuwa ga waɗansu sahabbai kamar zuwa ga abdullahi dan abbas kamar zuwa ga ali bin abi talib waɗansu kuma zuwa waɗansu cikin tabi'ai kamar zuwa ga hasan al-basri kamar zuwa ga ah, Sa'id ibn Jubayr Qatada kamar zuwa ga Mujahid da sauran su Muhammad bin Sirin da sauran dai malamai cikin akwai ko tabi'ai ake kawo wata kisa da ake jinginawa zuwa gare su an gane ku daga cikin irin kistar sai ce wala qad hamma bihi wa hamma biha ita ta kaunaci ya aikata alfasa da ita wa hamma biha shi ma ya so haka sai su fassara ta haka har kuma su kare zargi cewa ai har ya kai ga ya kwanta kusa da ita ko ya cire um, tufafinsa ko ya cire mata tufafi laula an ra'a burhanu rabbihi ba dan ya ga burhanin ubangijinsa ba sai kuma su fassara burhanin ubangiji din nan cewa shine sai ya ga hoto ko mutum mutumin babansa yaqub yana cewa kai yusuf kai yusuf kar ka aikata alfasha ko kuma su ce a'a sai ga mala'ika jibril ya gani ko kuma su ce a'a wani hannu ya gani yana yi mata haka cewa karka aikata wannan abu ka aikata wannan abu dukkan waɗannan ruwayoyi da ake ruwaitowa da waɗansu makamantan wannan gaba ɗayansu ba su tabbata ba ta fuskar riwaya ba su tabbata ba ta fuskar diraya sun saba ma hakikanin alkur'ani ko hadisan annabi sallallahu alaihi amma an cika su tsaf a cikin littattafan tafsiri za ka same su cikin tafsirin ibnu jarir tabari za ka samu waɗansu cikin ibnu kasir za ka samu waɗansu cikin bagawi za ka samu waɗansu cikin littafin ad-durrul mansur da tafsirin al-mansur na imam suyuti amma sukan kawo su ne ta fuskar riwaya madogararsu in suka kawo maka magana suka ce haddathana wani qala haddathana kulan, kala haddathana kulan an ibn abbas kala kaza su suna ganin sun warkar yanzu aiki ya rage naka ka bi diddigin mazajen nan da aka ambata cewa su ne suka ruwaito daga wani wani daga wane har annabi ya ce kaza ko abdullahi da abbas ya ce kaza ka karanta tarihin su ka gane shin suna cikin waɗanda ake karɓar labarin su dan yadda ko ba ta cikin wanda ake karɓar labarin su dan ka watsar da gangan malamai suka kawo haka su riga sun san cewa akwai ka'idoji da aka je da aka ajiye na ilmul hadisi na ilmul jarh wa ta'dil akwai ka'ida na mustalah hadis wanda su ne za su ba ka hasken tantance wannan riwaya ta inganta ko bata inganta ba akwai fahimta ku to da haka waɗannan riwayoyi gaba ɗayan su su inganta ba ta fuskar riwaya kashi biyu ne imma waɗanda suke riwayoyi ne na ƙarya tabbas na biyu kuma imma da sun inganta zuwa ga wanda aka jingina masu haji ko tabi'i sai dai kuma suna cikin isra'iliya kuma isra'iliya din irin wanda ba a taɓa hujjar su da tattace fasara a nan gurin wala kada hammad bihi ita wannan mata ta nuface ta akan ya aikata alfata da ita ta yi niyyar haka ta zartar da haka a cikin zuciya irin zartar da ba da baya wa amma biha to shi kuma nan sai ka suka shi biyu ko dai to ma'anar amma biha shi ya kaunace ta a zuci amma kaunarsa ta zuci kauna ce wanda take da linzami na takawa wanda ba a iya zartar da ita don takawa ta da baibaye ta an fahimta ko dan da ka'ira ka iya san abu a zuci ko da na alfata ne baka aikata shi ba ya zanto kuma ka samu lada a wajen Allah dan da shi ne ake jarraba bayi din yanzu mai azumi zai yi da azumi ga kishiwa ga yunwa kana cikin rana wajen karfe uku ko karfe hudu kana tsananin jin kishiwa zuciyarka na so amma ka kyale yanzu san da zuciyarka take game da ruwa a yin da ke cikin azumi sai ta zanto laifi da za a baka zunubi a kai ba za ta zama laifi san da zuciyarka take game da abinci da rana kana sha'awar kana haɗe yawo amma baka ci ba saboda jin tsoron ubangiji wannan kaunar da kaiwa abinci ka so ka ci amma ta kawa ta hana ka ci sai ta sa a baka laifi wajen Allah la ma za a baka to irin wannan hammun ne annabi Yusuf ne ita kuma hammunta daban irin wanda ta ɗauki mataki ta zarce dole sai yi ka dai naji daban nata daban wannan hammun wa hadha hammun la tukilafun baina hammiha wa hammi Yusuf alaihi salam ina ba kun fahimta zai ƙara wayar maka da kai idan ka duba hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat indahu hasanatan kamilatan aikin barna sun yi a zuci daga baya sai ta kawa da jin tsoron Allah ya sa ka fata ga son zuci amma da kawa ta burkushe shi annabi ce za a rubuta maka cikakken lada a wajen Allah ta'ala to irin wannan hamun ne Yusuf ke ciki yana kaunar ta amma akwai ta takawar da ta fi karfin ya ansa bukatar ta ko ya ansa bukatar karan kansa shine wala kad hammad bihi ko hammu biha amma ita hammu dinta hammu ne wanda yake hammu tasmim zuciya ta makance dole sai ta zartar wannan kuma za ka iya fahimtar haka karkashin hadisin Abu Bakra Abu Bakra wanda annabi ta alaihi wasallam ke cewa idan ta muslimani bi sayfihi ma fal qatil wal maqtul dinna idan musulmi guda biyu suka haɗu da takubban su za su yaki juna wanda aka kashe da wanda ya kisan duk suna cikin wuta sai sahabbai suka ce hazal qatil fa ma balul maqtul mun yadda shi mai kisa ya shiga wuta amma shi wanda aka kashe ko me laifinsa sai annabi ce li'annahu kana harisan ala qatl sahibi saboda ya riga ya faɗaitu ya zartar sai ya kashe dan uwansa dama ce bai samu ba wannan zartaswar wanda ya sai ya kashe dan uwansa ya rasa dama duk da haka saboda munin nufin sa sai an ba su zubi zanubin kuma shine ya shiga wuta to wannan sai baka damar ka gane a sai shi kanta alhammu ko alqasdu alqalbi yana da maratu alhammu yana da martaba daban-daban ko akwai martaba ta farko wanda take ta kure mutum ya riga ya ɗauki mataki dole sai yayi to ko bai yi wannan abin ba saboda ya kasa yi to akwai zunubi a kansa akwai martaba ta kasa wanda take ka so abin a zuci amma ba ka ce sai ka yi ba zuciyarka ba ta ansa bukatan ba dan takawata ta bai bai wannan sai ka fasa to irin wannan a sakamakon fasawa kana da lada wancan ko ko ka ko daga baya ba ka samu damun yi ba akwai zunubi a kanka ina fatan kun fahimta to wannan fassarar farko kenan wa hamma biha waɗansu malamai suka ce a wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi kamar da kuka sani laula wato abin nan ne harfin tina'in ne li wujud ko launa an ra'a qur'ana rabbi wato ba dan ya ga burhanin ubangijinsa ba wa amma biha da shi ma ya kaunace ta ganin burhani ya hana ya kaunace ta to wannan kenan a ma'anar wannan ta biyu yana nuna gaba ɗaya niyyar zucin ma babu ita amma menene ya hana wannan niyyar zucin ru'yatu burhan rabbi wato ganin burhanin ubangijinsa kenan wannan ita ma ma'ana ce ta biyu mai kyau a larabci da haka waɗannan ma'anoni guda biyu su ne suke nuna wato dacewar aya ba sauran ma'anonin ba za a ce wa amma biha shi ma ya ta har ya cire wandonsa ko ya kwanta kusa da ita ko ya yi kaza ya yi kaza duk sharhi wanda bai da ko cikin gama garin mutane yau aka danganta wannan an ci mutuncinsa wallata tana annabin Allah amma sai ka samu malaman tafsiri waɗansu suna ta faɗa ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza wanda wannan bai dace da mukamin annabawa ba don mu tantance abu dukkan wanda yake da alaka da kissar ya barrantar da annabi Yusuf cewa bai yi nufin ya aikata fasikanci da ita ba ita ce ta nufa tare dukkan wanda yake da alaka da kissar yanzu waye jarumawan kissar gaba daya annabi Yusuf alaihi salam ita matar kanta wanda suke kiranta da suna Zulaikha duk da cewa wannan suna ne ba Qur'ani ko hadisi ba Isra'iliya amma mu ba ku ki aro Zulaikha to da kuma wa mijinta shi al'aziz ko da kuma wa matan cikin gari da kansu da kuma wa shahidun min ahliha da kuma wa ubangiji ta'ala da kuma wa iblis waɗannan su ne suke da alaƙa da kissa annabi yusuf ita kanta zulaita da mijinta da wani mai shaida da bayanin su zai zo nan gaba wa shaida shahidun min ahliha da sauran matan cikin gari da bayanin su zai zo nan gaba kuma da ubangiji ta'ala wanda shine ya kaddara faruwar abubuwa bisa ga hikimarsa sai kuma iblis wanda shi kuma aikinsa ya ga aiwatar da farnar to dukkan waɗannan sun da cewa farnar ba ta faru ba shaidarta ita da kanta za ta zo nan gaba ta ce wala kad rawatuhu an nafsihi fasta'fa hakika na na tafi ke aikata alfata da ni ni na bukace ki a amma sai ki sai ya cije sai ya ki an samu kasa yanzu wannan shaidar ta ce da kanta an fahimta ko to kaga mun samu shaidar su kenan to daga yana muka samu shaida da sai da shahidu min ahliha in kana qamisu qudda min qublin fa sadaqat wa hum lil kadhibin wa in kana qamisu qudda min dubrin fa sadaqat har zuwa karshe to kaga wannan mai shaida ya ce in an gani gari Yusuf ta yage ta gaba to gaskiya take shi Yusuf shine ya nufa ta in rigarsa ta yage ta baya fa to ita ce ba ta da gaskiya amma shi mai gaskiya ne da aka bincika ko me aka gani sai a gani gaskiya yage ta baya bata yage ta gaba kaga wannan mai kedar shi ma ya abin da su an gane ko ubangiji ta'ala kuma ya riga ya nuna cewa shi mai kulawa ne da bayansa zai tsarkake bayansa dan ya ce laula an ra'a qur'an rabbihi kazalika linasrifa anhu su'a Allah ya ce mun kautar masa da dukkan wani asu mummunan abu wal da dukkan wata alfasha da ya kusance su za a kautar masa yana cikin bayi waɗanda suke waɗanda ba su taɓa shiga cikin wannan dattin da ake jingina masa kafin mu sauran shaidar da za ita shaidar iblis kun san saboda mai shi dai abokin adawar annabawa da zikin mummune to in yi ba da shaida ba ka yi laifi ba shi kenan kuwa to iblis da kansa ya ba da shaida amma kuma mamaki iskin batin da malamai suke wajen kawo shaidar iblis zai ba su mamaki suna kafa hujja ne da fadin Allah ta'ala innahu min ibadina al-mukhlasin lalle shi annabi Yusuf yana cikin bayinmu tatattu warakakku waɗanda ba su cikin datti to shi iblis a kan wani wuri ya sha alwashi ya rantsuwa ya ce sai ya halakar da bani adam gaba daya fa bi idda suka na uhu yannahu ajma'in sai ta me illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai na halakar da bayan ka gaba daya in ba bayan ka ba waɗanda suke ke bantattu wanda annabi Yusuf kuma yana ne yana cikin su shaida ce daga Iblis cewa ba zai yi tasiri ga annabi Yusuf ba kaga ya riga ya kubuta shine fakar dinin razi ke cewa ya ku masu kawo wannan riwaya ta ƙarya kuna jingina ma annabin Allah ku ce ya kusanci kaza yayi kaza yayi kaza in bayan Allah ne ku to ku karbi shaidar da Allah ya game da annabi Yusuf dan ya ce li nasr fa anhu su'a a fahsha in kuma ku bayan shedan ne dan tawaga su ne to ku karbi shaidar shedan shi kansa ya ce annabi Yusuf ya fi karfin sa <laughs> yace amma mai yiwa ku faɗa mun abinda da ne ya faɗa ko a iya cewa ku da ɗaliban shedan ne amma sai ko kai wani mataki na ilimin da dan sai zai koya daga wajen ku to in kuka ce haka to sai mu kyale game da kawar da yake cewa kuntum ru'an wa kuntum ra'an min jindi iblis fartaqat bi al-halu hatta sara iblis min jindi walau ma taqabli walau ma taqabli kunt usnu qabla wa kunt usnu ba'da wa qara'at sirr alladhi yusnuha ba'di yake cewa wai da dalibin sai dalibi amma sai ya samu na mataki na ilimi har sai da ke zan yi zanto dalibinsa yace da a ce ke zan zai mutu ni in rayu a bayansa da na kirkiro ayyukan bannan da shi ya kasa kirkirowa yace to sai dan kuna wannan jam'iyyar to sai ku a takaice ne ya bayan Allah mu gane cewa annabawan Allah wato sarkakku ne annabawan Allah masumai ne abinda da aka jingina wa annabi Yusuf alaihi salam wato bai tabbata ba gare shi saboda haka Allah ya ce li nasrifa anhu a wal fahsha Inna min ibadina mukhlasin kuma sauran kisa zai fayyace mana a kafi sai tin

tun da ya ce ma'azan lafi ka san kenan ba zai ansa ta ba sai ta nufaci shi kuma sai fito a guje da ta fito da ya tawo a guje sai ta biyo shi lokacin da zai zo daidai kofar farko inda aka inda ta bi kofofin da ta rarrafe sai kuma ga mijinta a wajen shi na Allah ce bakal baba sai suka yi rigen zuwa inda kofa take annabi yusuf na son ya gudu ita kuma tana son dole sai ta kamo shi da karfi wa mi sahu min duburin ta danki rigarsa ta baya ta ja wa alfa ya sanyi da hala galbab sai kawai suka ci karo da mijinta na galbabi a daidai inda kofa take kofa ta bude ga ko mijinta ya zo qalat nan take sai ta so ta kubutar da kanta sai ta ce ma zahu man arada bi ahlika su'an ba abin da ya dace na sakamako da za a yi da wanda ya nufaci iyalinka da mummunan nufi illa an yusdana sai dai kawai a kusa a kurkuku aw azabun alim ko kuma a masa azabun radadi wato ta farko da kanta ai wanda ya nufaci iyalinka da alfaka ba abin da ya kamata a yi masa illa an yi sana ɗaure ki kawai ya kamata a yi kowa ya huta aw azabun alim ko kuma a yi masa azabun radadi to kaga anan gurin ita da kanta ta fara shaida bai aikata alfasha ba dan ta ce man arada bi ahlika su'an ba ta zuba man fa'ala bi ahlika su'an bai aikata wai wannan ma wata shaida dai daga wajen take nan irada ce kawai wannan irada kuma tun zuci bai aikata ba to shine abin da ta faɗa kina illa an ayyukan kuma duk da haka har yanzu tana nuna akwai kauna ta tsare da ta ce a kashi amma ta ce an yi zana a kulle kuma daga baya za ta zuci lallabi a fito da shi kina aw azabu aliyu ko a zuci ta azaban mai razi to daga nan fa wa lan قال هي an عن wa وشهد شاهد أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ita yanzu ta gabatar da kara ne a kotun mijinta ta ce annabi yusuf ne ya ce ta yanzu kuma shi sai ya kare kansa kenan ko kada sai annabi yusuf alaihi salam yace hiya rawadatni an nafsi ita ce ta nuface ni da karan kanta ita ta yi sha'awa ta cewa a aikata alfasha da ita to wannan ya yi da'awa wannan ma ya zai kuma ba haka bane ba ga ka'ida dama albayyana to alaman alal mudda'i wal da alaman ankara ita yanzu ita ce mai kara ta ce da abin da yi shi kuma ya kore ya ce bai yi ba yanzu dole ba abin da za a bukata sai shaida an gane ku da yake hiya rawa da ni annabi ita ce ta nuface ni ba ni ba yanzu nan gurin dole sai shaida ya zo kafin ya fayyace mana mai gaskiya wa shahida shahidun min aliha sai ga wani mai shaida ya zo min aliha daga cikin dangin ita matar daga cikin yan uwan ita matar to wannan ma malaman tafsiri wajen su ce wani tsoho ne ya zo da farin gemu wajen su ce a'a wai jariri ne ya ta kawo shi wannan magana cewa jariri ne akwai hadisi yana cikin musnad na Imam Ahmad wadansu su ce kaza ubangiji ya ce wa shahida shahidun min ahliha yanzu ba lalle bane sai mun fayyace tsoho ne yaro ne mai shaida dai ya ba da shaida an gane ku kuma wancan hadisi na cikin mutanen da Imam Ahmad duk da ban samu daman bin a ingancinsa ba sa da mu gane cewa ingantacce ne in ya inganta shi ke a huta amma tin nafsi bil hushai domin ba a kiran shaida suna shaida sai ya kai shekarun da zai ansa sunan shi shaida ne jariri dan shaida mun yadda a ce yayi magana magana daban kuma shaida daban domin shaida ma'anar zahibin alaƙala ina fatan kun fahimta ala kulli halin wa shahida shahidun min ahliha sai wani mai shaida cikin dangin ta yi shaida yace ga yadda ya kamata a yi in kana su qudda min kubulin idan har ya kasance rigarsa ta yake ne min kubulin daga gaba to kenan a irin wannan hali sadaka ita ce take da gaskiya wa huwa min al-kazibin shi kuma yana cikin makaryata kenan da'awar da ta cewa ya nuface ta da alfata to ta zama gaskiya kenan da'awar da ya cewa ita ce ta nemi da ya zama ba haka bane ba matukar an riga ta yake ta gaba sai kuma ce wa in kana qamisuhu qad min فكذبت وهو من الصادقين wa in kana qamisuhu qudda min dubur amma idan riga sai kasance ta yage daga baya ne to shikenan fa kadabat a irin wannan hali ita ce ta zama makaryaciya wa huwa min as-sadiqin shi annabin Allah Yusuf ya kasance kenan cikin masu gaskiya yanzu wannan abin da zai da cikin yanzu abin da rige sai a duba riga a gani waye zai duba riga alkali waye alkali shi mijinta yanzu ya kamata ya duba tunda an ja riga an yaga ta sai daga wani ko ta baya dan ya fayyace waye mai gaskiya waye mai karya فلما رأى قميصه قد من دبل قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. كيف يدوب لذا؟ فلما رأى قميصه قد من دبل yayin da ya gari rigar annabi yusuf alaihi salam ta yage ne ta baya qala sai yace innahu min kaidikun lalle wannan al'amari yana daga cikin kaidin ku yana daga cikin makircin ku ke ce kika nufafe ki yanzu kuma kika maza kika riga kai kara dan a gane ki ce mai gaskiya inna kaidakunna azim lalle kaidin ku da kullakullan ku kuma ta kullakullan ne mai girman gaske kaga wannan wato wannan ke sa nan a tsorace su kenan ko innahu min kaidi kunna inna kaida kunna azim shi yasa da suke cewa wai kaidin mata ma ya fi na shaitan domin shaitan Allah ce abin nan faqatilu awliya shaitan inna kaida shaitan kana da'ifa kaidin shaitan mai rauni ne bai taka kara ya kare ba amma kaidin mata ku za ta ce innahu min kaidi kunna inna kaida kunna azim kaga wancan da'if wannan azim shine nake cewa ma azzamal ilahu kai da hunna illa li anna hunna hunna hunna yace ubangiji bai girmama su ba sai dan su su ne su eh suna da matsala yasa yace kaidin su mai girma ne to Allah ke mu da kaidin su sai ce يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك nan للغافلين من كيف يوسف وتسمو دي كده ma'ana yana nufin ya Yusuf domin nan gudun munada mufrad ne ya hajji ya an yi harfin ya dai ne ya kai Yusuf a rufa an haza kawar da kai daga wannan abin da ya faru ma'ana karka sake ambata wa kowa kai kake da gaskiya kai kyale to kaga nan gudun wannan shugaban yana da hankali duk da cewa ba musulmi bane ba amma yana da hankali dan ci gaba da ya zabantan za a bata sunan wa matarsa in mutuncin matarsa ya lalace ai shi ma lafiya ta yaka da haka yanzu lallai sun yi biki a abu da al'aza ka kawar da kai daga wannan magana kar ka faɗa wa kowa kar ka ce komai a cikin wannan magana ma'ana baya kan labarin ya yaɗu ita kuma sai juyo ce wata siri ne zan biki wato ki nemi gafaran zunubin da kika yi to shi yasa wadanda suke cewa yanzu a ce masa kafiri bayan gashi ya ce a istighfari yau mutane da liyawa ba suna addu'o'i da komai ba Allah ya ce suna sallah suna addu'a suna haji amma kuma duk da suna ba san musulunci suke ba mai yiwa duk da gifarin ai bai fayyace mana ba Allah aka nemi ya ce kowa aka nemi ya ce ya ce dai ta nema a ce mata wajen neman wa za a nema ya ce nan da za a gane musulmi ko wanda ba musulmi ba wanda nan dan ko ba a fayyace mana ba yace wata sirri ne zan biki ki nemi gafarar zunubin ki innaki kunti min al-khati'in ki kin kasance kina cikin masu kuskure da ganganci wannan bai dace ba abin da kika wato yi cewa annabi yusuf kai da ke bakin ka karka sake faɗa kowa wannan magana ke kuma ke ma ki je ki kame kanki karki sake cewa komai ki yi fari ko ya ce miki to daga nan fa wa qala في duk yadda mutunta ya sokar labari ya zuci da tun tunda gaji yanzu matan gari ma ji labari ka san gwargwadon girman ka ko matsayinka gwargwadon yadda in kai abin da bai dace ba labari zai yi eh, idan mutum baya da wani matsayi sai ya tabar nasa ya yi ta'addancin sa ba wanda ya sani amma ko ya kana da wani matsayi cikin jama'a kai wani abu dinda nan sai ya allura ba Ka ka ce sai a ce ka ce galma shi ne suke cewa wal aibu fil jahil al maghmur maghmur wa aibu bis sarf al mashhur mashhur qulamat al zafar takfa min aqaratiha wa mithluha fi siwad al ayn mashhur yake ta wai aibi in ya tafi jahili wanda boyayye cikin jama'a to shi ma wannan aibun sai ya boyu da boyuwar mai shi ba ma a sanin ya faru amma wa aibu bi sharfil mashhuri mashhur aibi in ya shafi mutum mai daraja mai mutunci mashhuri shi ma aibin sai zama mashhuri da shaharar mai ki yace kula mutum zafari takfa min hakaratiha ka duba ka ga farki bai sa ka kara ya kara ba saboda kankancin sa saboda rashin tasirin sa amma wa misluha fi sawadil aini mashhur amma in kada so ka san tasirin farce sauki a cikin idanka <laughs> kaga sai ya farda da yawa to kaga duk yadda suka yi su koyi wannan labari labari ba zai koyi ba dan da jaya da cikin gari shine ce wa kana naswatun fil madinati sai matan cikin gari suka fara yawo da wannan labari sai suka rinka cewa imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi yanzu matar sarki matar babban mutum a gari mai garja mai kima ita ce kuma za ta nemi bawan ta ma ita ta alfasha da ita turawidu fataha an nafsihi ta zafa hubba lalle soyayya ta lullube zuciyarta ne soyayya ta lullube zuciyarta inna la maraha fi dalalin mubin lalle mu muna ganin tana cikin kuskure mabayyani tana cikin balal fata mabayyani in ba haka ba in ta san abin da take yi ya za a ita matar sarki ta nemi bawa ya za a matar sarki mai daraja mai kima ta zo ta nemi bawa wanda bai kai ta daraja ba sai wuce aka yi a kasuwa suna ganin aibinta suna ganin bata kyauta ba ita ma kuma sai labari ya kai mata da labarin ya kai mata shi kenan za ta ɗauki matakin da ya dace a kansu daga nan ba. na. suke tattaunawa game da ita almakaru a nan gurin giba din da suke yi da ita yayin da ta ji labarin na tattaunawa wasu game da ita suna mata habaiki suna faɗa mata ba daidai ba dangane da abin da ta yi har salat ilayhinna shikenan sai ta aika musu goron gayyata ta ce ai akwai liyafa ta musamman a fada ana bukatar matan gari ko wacce ta zo duk wanda ta isa matar wani da wani duk su zo wajen wa aka zallahunna muttaka'an ta tanadar musu abin da ake kira muttaka muttaka shine mazubi ko wani kwando ko wani kwanan roba da za a ajiye a cika shi da kayan marmari kala-kala irin dangin kayan marmarin da ke bukata a dauka dauka a yanka kamar su mangoro ko kuma tuffa da sauransu duk ko ina aka girke gashin kudu ga matasan kai kamar wata liyafa aka fili a gari a dadar lahunna muttaka ne kenan wa kullu wahidatin min hunna sikina ta dawo kowace wuka ta shan lemo ta yanka mangoro ko wuka ta yanka tuffa za a ga apple tunda an zo liyafa ko kowace aka ba ta wuka ga wuka ga apple a gare ga a gaban ki shine atar kullu wahidatin min hunna taskina wa qala bayan duk sun ga sun shirya ana cikin walima ana cikin liyafa to annabi Yusuf ai wa ne a wurin tana da damar ta aike shi kamar yaron gida ne wajen tana da damar ta aike shi sai ta sa ado sai ta aiko shi kamar zai kawo wani abu ya ajiye cikin matan nan ta ce ukhruj alaihinna je ka wurin su shi bai san wani da ake toyawa ba su ma ba su san irin wani da ake toyawa ba ita ce kawai san me ta kulla ka ta ukhruj alayhinna je ka wurin su ga can je ka kai musu abu kaza ka ajiye musu falamma ra'aynahu yayin da suka ga annabi Yusuf alaihi salam ku. wato sai suka girmama shi a cikin zuciyarsa a cikin zukatansu ma'ana suka ga ba taba ganin mutum irinsa ba mutum ne da ubangiji ta Allah ya ba shi kyau ya ba shi iya ado ya ba shi annuri na haske Akbar lahu nan da nan wato abu ya bunkasa a cikin zukatansu na kaunar annabi yusuf alaihi salam wa qatta'na aydiyahunna ana kan mangoro ana ta yanke hannu ba sani ana ta kallo kowace ta yi daga lo tana kallo ana yanke hannu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna sai suka rinka cewa haka lillahi sarki ya tabbata ga ubangiji ma haza batara wannan ba dan adam bane ba in haza illa malakun karim ai wannan ba kowa bane ba ce mala'ika mala'ikan ma wanda ya bunkasa ba sai wanda mudarin mala'iku ba sai babban mala'ika suna ganin da kyau na dan adam ba su taba ji ba ba su taba ganin kyau na dan adam irin wannan ba da haka suka ce hasalillah sarki tabbata da Allah da yake halitta abin da su ma haza bata in haza illa malakun karim suka yi yanke hannun su duk ba su fargaba sannan bayan wannan abu ya riga da ita ta tafi wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma inda yake ita kuma sai ta fito to sai ta ce ne قال فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد رأى kunna allazi lumtunna li fihi wannan shine wanda kuka zarge ni game da shi kuka sai imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi ka shaghafa hubba shine kuka zarge ni game da shi ku yanzu ni ban yanke hannu na ba ko kun yanke na ku <laughs> fa zalikul allazi lumtunna li fihi wa laqad rawatuhu an nafsi hakika na bukace shi da kanka yanzu ai ba sauran kuma boye sirri dan yanzu ai ba aibi bane dan ta faɗa haka su duka su me yasa suka yanke hannu ai inna kullu fiha ne to an shiga cikin kuma yanzu ga magana wani boye boye wala tadrawatuhu an nafsihi fasasab hakika na bukace shi ya bani daman aikata alfasha amma fasasab sai ya kasance ya ki sai ya kasance ya fiji ya san ya kasance karfi tsakanin da dake sai kuma ta sha alwashi ta ce wala in lam yaf'al ma amuru ce wallahi in bai yadda ba ya aikata abin da nake umartar su da shi la yusjananna wallahi sai an kulle shi a kurkuku wa la yakuna min as-sagirin kuma sai ya kasance cikin magaskanta yanzu wannan ke take ba a titi kaga ta hauka cikin wajen kaunar ki shela take a titi duk ma abin da zai faru ya faru yanzu duk wancan abin da ta yi na baya ta manta da alƙalancin da aka yi duk ta manta da bai kai kara ta ya bukace ta amma tun yanzu kowa ya sani kuma kowa ya shiga cikin san yanzu lokaci ne zai takara ke saboda haka ba wani magana koyewa wala in lam yaf'al ma amruhu la yusdalanna wa la yakuna min as-sagirin to daga nan sai annabi ya ce ولا تصرف عني كيدهن عصب إليهن وعصب إلي قال سأل النبي يوسف عليه السلام يا رب يا أبنجدنا السجن أحب إلي kurkuku shine abin kauna a wurina mimma ya da'una ni ilaihi sama da abin da suke kira na zuwa gare shi na alfasha na san mace ma a jiya sana kurkuku ba ta gani na ba na ganin suna riga na huta in tsira da imani na in tsira da takawata wa illa tasrif anni kunna. ya Allah in har baka kautar da kaidin su ba da makircin su gare ni ba in baka kautar da shi ga bari na ba asbu ilayhinna to mai yiwa zan karkata zuwa gare su wa kun min aljahilin a sakamakon haka in kasance cikin jahilai ma'ana cikin masu aikata ku. yanzu roƙon ubangiji yake yi shi yasa duk ta kawar ka dindin tsoron Allah ka sai kuma ka kace zuwa ga ubangiji amma in ba haka ba za ka yi labari ba karka ta ya kai ta kawani ba ko mai ai ina da imani ina da tsoron Allah annabi Allah ne ce to wa a ahabbu ilayya gara ma aka cikin kuku duk dan ya boye musu asjilu ahabbu ilayya da yad'unani ilay kuma ya kara da jinjinawa wa illa tafrif anni kai da hunna ya Allah matukar baka kawo agaji ba ubangiji ya amsa masa addu'arsa fa sarafa anhu kaydahun ya kautar da kaidin su daga gare shi shi annabi yusuf alaihi salam innahu lallai shi Allah ta'ala huwa samiu shine mai ji da dukkan wadansu al'amura al'alim shine masani da dukkan wadansu halaye to daga nan fa بعد ما tun farko shi yasa ya ana annabi Yusuf magana yace Yusuf a arzu an haka ba ya labari ya to amma zuwa labari ya riga ya yanzu yake da karfin sa ya sai an sai labarin ya daina yaduwa sai suka zauna a majalisar suka yi shawara cewa yanzu dai dukkan dalilai sun riga sun bayyana annabi Yusuf shi ke da gaskiya to idan ko yana yawo duk lokacin da mutane suka danki za su tuno da wannan kissar su aibata gidan sarki su aibata mata sarki ka aibata gidan kowa ma a gari mafi kyau a ɓoye annabi yusuf a kurkuku ba wai dan yayi laifi ba sai dan kawai ya kasance labarin ya mutu tsawon waɗansu shekaru in labarin ya wuce ya fito daga baya shi da Allah sun mabada da sannan al'amari ya bayyana ga su mazauna garin min ba'di ma ra'awul ayati bayan sun ga ayoyi daban-daban da suke nuna gaskiyar Yusuf alamomi daban-daban da suke nuna gaskiyarsa da cewa matan ne ba su da gaskiya sai suka yanke shawara la yasdunnahu lalle ya kamata su tashi a kurkuku hatta hiyan har zuwa wani lokaci har a manta da wannan labari sannan daga baya a fito da shi wato kenan wannan shine su. ubangiji ya kaddara haka ya zanto an sa'atar annabi yusuf ta biyo ta bayan wannan manufa ta su an fahimta ku la yasdunnahu hatta hiyan to sai Allah ya السجن رفاعا قال أحدهما إني أراني أحسن خمرا وقال الآخر daga cikin darsin da zamu iya samu karkashin wannan wannan sura ubangiji ta'ala yakan tarbiyyaci bayansa da yake so ya tsora musu nauyi su saba da wahala har kafin a turo su kira zuwa ga mutane dai in baka samu horo ba sannan kuma wahala ta zo ta same ka sai ka kasa jurewa shi yasa ba na tsammani yanzu misali hukuma za ta sanar cewa ana so a ɗauki yan sanda ko soja kawai mutane su zuwa kirga adadin su ga mutum kaza sun zo shikenan a ba kaki a ba bindiga su tafi yaki ba zai yiwu ba sai an ba su horo na musamman wajen horon nan za a ga wani ya dace wani bai dace ba wani ya dace wani bai dace ba ana zazzabgewa a auna tsawo a auna nauyin mutum a auna lafiyar jiki da kazar-kazar har a samu tataccen soja wanda zai iya bayar da ransa wajen bayar da kariya to ubangiji ta'ala yakan tarbiyyaci bayan sa annabawa wajen dora musu waɗansu alhalu tun kafin turo su manzanni yanzu a nan gurin tun yana yaro shi an jefa shi rijiya daidai lokacin da yake bukatan gatan mahaifa ya rasa mahaifa aka raba shi tsakaninsu da su aka zo kuma aka mayar da shi bawa aka sayar da shi a kasuwa aka tsince shi game da ake tsintar wata haja a titi aka zo kuma aka zo ta hada shi da mace da irin yadda ta so ta sa shi cikin matsala ubangiji ya kare shi da ya fita daga matsalar tsakaninsa da ubangiji ta so ta sa su matsalar sarki nan ma Allah ya kare shi duk da haka dai da karshe kuma gashi an zo an sa shi kurkuku to waɗannan wahalhalun su suke horar da dan adam sai zanto kwararre ta fuskar rayuwa lokacin zai girma duk mutumin da bai wuce da irin wannan zangon ba rayuwa sai kaga ya sha wahala amma ko yaya ka dan sha wahala a cikin waɗannan zango matakin karatu kaza matakin karatu kaza rashin mahaifi rashin mahaifiya wani lokaci a kasa samu abinci sau uku a yini sai sau biyu wani lokacin sau daya wani lokacin an samu rigar sallah wani lokacin ba samu ba kafin lokacin da za ka kai mutum a bukace ka ka bukaci mutane ka riga ta gogo ta fuskar rayuwa amma duk mutumin da ya taso dan gata dan hajiya sai da hajiya ta zara ido a gida ta sa alaji yi kaza hajiya ta zara ido a gida ta sa alaji yi kaza dan hajiya kenan to lokacin da zai kai shekaru ashirin da biyar talatin ya isa zama mutum amma har yanzu bai zama ba kwatsam lokacin da Allah ya ɗauki rayuwar mahaifi ko ɗauki rayuwar mahaifi ya sai ya zama sabotil a cikin a cikin mujtama a cikin society bai san kowa ba mutane ba su san shi ba ko bai sai da ake gudanar da rayuwa ba ta ka shi kai ba gani ba sai ku yi rigima saboda shi dan laile ne tun da ya taso to ku rinka lura da irin wannan don saboda dan adam ya tarbiyyanci kansa ko tarbiyyanta duk wanda ya dace ya tarbiyyanta kaga aka sa shi cikin kurkuku lokacin da ya shiga cikin kurkuku Allah ce wa dakhala ma'ahu sijna fatayat sai ga waɗansu samari guda biyu su ma sun shiga kurkuku tare da su tare da shi qala ma ɗaya daga cikin su yace inni arani asru khamra lalle ni ina gani na a cikin mafarki asru khamra gani ina tatsar wato inabi da ake yin giya da shi da sarki wa qala al-akhar ɗaya daga cikin su yace inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ni ko yadda na ganni a mafarki na ganni ina dauke da kubzan wato gurasa ko biredi fauka ra'asi na ɗauko farantin saka ina tafiya da shi Ta ta'kulu at-tayru ku. amma ina cikin tafiya da wannan gurasa ko da wannan waina sai ya kasance tsuntsaye suna dara suna cin wani abu daga cikin sa an gane ku suka ce da shi nabi na bi tawili sanar da mu fassaran wannan mafarkin da muka yi wanda yana so a fassara masa nasa wannan ma na so a fassara masa nasa inna naraka min al-muhsinin muna ganin kai kana cikin mutane na gari yanzu a nan gurin sun shiga da shi kurkuku ba tare da sun san shi annabi ne ba tare da sun san matsayinsa ba amma halayyarsu da ya nuna shi yasa suka gane lalle wannan yana da kima sama da mu in da adam zai adalci da ya ga mutum da ya fi shi kirki za su kai wani ya fi ni kirki kai lalle wancan ta fi ni kirki lalle su wani sun fi mu kirki to wannan shi suka lura da shi wannan ya nuna gashi a kurkuku amma har yanzu ba wata alama ta karaya ta tare da shi ba wata alama ta cewa ya lalace sai zanto mutum na gari a cikin kurkuku wanda sauran ma suna son su zo su yi koyi da shi sai ka ce da shi na bi na bi tawili inna naraka min al-muhsinin mu muna ganin kai kana cikin mutane na gari da haka ba mu labarin wannan mafarki namu fassara mana me ya sa to shi kuma tunda yana da wani sako a cikin zuciyarsa da yanzu shi kadai yake rike da shi yana son ya yada wannan sakon amma ga waɗansu mutane sun gabatar da bukatunsu kamata yi yari, bacci wannan kafin ya ba su bukatar su kisar musu da sakon a maimakon ya kawo fasar mafarki kawai zai ce da wani labari daban me yake da su قال قبل أن ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون قال سيتي رسول لا يأتيكما طعام ترزقانه babu wani abinci da zai zo muku kanihi a ta ku da shi ku ganshi cikin mafarki illa na kuma bi ta'wili fa ce sai na fassara muku ko na ba ku labarin fassararsa an gane ko kabla an yace kuma kafin ya zo muku yanzu a nan yana nuna musu ba wai kai da kai mafarkin kana dauke da gurata wajen zai na ci ko kai da kai mafarkin ka je kana tatso inabi da za a zo a yi giya da shi wannan dangin kayan ci ne da kayan sha ba ma waɗannan ababen guda biyu ba duk wani abin da za ku yi mafarki nan gaba na abinci to ku kawo mun zan iya fassara muku shi kaga duk yana son ya ja hankalin su ne kafin ya fassara musu mafarkin su dan su saki jiki da shi ya isar musu da sakon da yake son ya isar musu ba mafarkin da za ku yi illa na fa'atu kuma bi ta'wilihi fa ke sana ba ku labarin fassaran sa qabla an yaje kuma kafin abin ya faru a sarari zalikuma mimma ni rabbi kuma kun ga wannan fassarar da zan yi muku cikin abin da Allah ya sanar da ni yana cikin abin da Allah ya so ni yayi mun gata ya sanar da ni shi ba wai falalan tawaci ba ba a tinkawo yake da kansa ba yana nuna ubangiji ne ba shi an gane ku inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi ni na rabu da addinin waɗansu mutane da ba su yi imani da Allah ba har yanzu kuma bai bayyana su wannan mutanen ba kamar an kawo su ne daga wani gari kenan Layomi nuna billahi ba imani da Allah wa hum bil akhirati hum kafirun kuma sun bijire ma ranar karshe wato yana nuna zai iya fassara musu mafarkin ba ma wannan barin ma tana da waɗansu mafarkan su kawo amma duk da ya fassara fa in ya fassara din abun ba da gare shi bane Allah ne me yasa kuma Allah ya sanar da shi wannan abu kamar Allah ya masa sakamako ne ya bar addinin mutanen da ba su yi imani da Allah ba ya bar addinin mutanen da suke kafirai sai Allah ya ba wannan ilimin yanzu anan da yana kiransu zuwa ga musulunci cikin ruwan sanyi cikin dabara dan za su gane ah to tunda Allah ne ya baka wannan falalar mu ma za mu iya nema ki to me kai Allah baka wannan falalar kafin duk yi wannan tambayar an sarta zo na bar mutanen da ba yi imani da Allah ba na bar mutanen da suke kafiri duk da haka bai tsaya a nan gurin ba kila tambaya ta iya zuwa su ce da shi to wannan abin da ka zo da shi kai kaɗai kake da shi ko akwai waɗanda sun gabata ta akan wannan tafarkin to shine aya ta gaba za ta fahimci واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون واتبعت ملة آبائي da na bar addinin mutanen da ba su yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba sai na bi addinin aba'i iyayena su ne Ibrahim da ishaq da yaqub yadda addinin mu yake yadda aqidar mu take ma kana lana an nushrika billahi min shay bai dace ba gare mu an nushrika billahi min shay mu hada Allah da wani wajen yi masa bauta mu sanya masa kishiya kowane irin jinsi zalika min fadlillahi alaina wa ala nas kuma wannan falla ce ta ubangiji da ya dora mu kan wannan aqida da samfuri na imani makamancin wannan falla ce ta ubangiji alaina gare mu wa ala nas da kuma sauran mutanen da suka bi mu walakin na an-nas la ya'lamu la yashkurun sai dai mafiya yawan mutane ba sa godiya da Allah bisa ga falala makamancin wannan yanzu duk wannan wani sabon labari yake ba su na musulunci dan ya kasance ya ja hankalin su gare shi daga nan fa ya sa'ibai sinni a'lamu متفرقون خير أم الله واحد القهار ما تعبدون من دونه إلا Ya ce yace da su ya sahi sijin ya ko abokan zama na cikin kurkuku a arbabun na khairun shin alloli daban-daban kishiyoyin juna mabambanta ta fuskar sinadarin da aka yi su imma gunkin da aka yi da itace ko wanda aka yi da duwatsu ko wanda aka yi da azurfa ko da zinari ko wanda ya mayar da tauraro allansa ko wanda ya mayar da wani gunki allansa ko wanda ya mayar da rana ko wata allansa ko wanda ya mayar da mala'ika ko wanda ya mayar da wali ko wanda ya mayar da wani shehi a arbabul mutafarriqun shi yanzu waɗannan alloli mutafarriquna mabambanta juna a karanta kawunan su khairun su ne mafiya alkhairi da ya kamata a bi a yi riko da su a dogara da su amillahu alwahid alqahhar ko Allah kadaitacce alqahhar wanda yake mai rinjaye sai Allah mai rinjaye shine abin bi mata buduna min dunihi ba ku wani abin da za ku bautawa wanda ba Allah ba illa asma'an fa sai sunaye sammaitumuha wanda ku ne kuka kirkira su antum wa aba'ukum ku da mahaifanku da suka rigaye ku ma anzala Allah biha min sultan Allah bai saukar da wani dalili ba game da bautar duk wani da za ku bautawa wanda ba shi ba ma'ana ubangiji ta'ala bai yadda ba ka fake zuwa ga wani sai gare shi ba za ka roki arziki wajen wani sai wurinsa ko ka nemi tsari ko kariya daga wurin wani sai wurinsa amma ka kare da wani gunki wanda ka sassaka da kanka ko ka kare da wata itaciya ko da wani wali ko ka kare da wani annabi ko wani mala'ika wannan duk ba su da wannan damar dama ce ta Allah shi kadai abinda duk kuka rada ma suna ku ce zai cece ku gobe kiyama zai sa ku aljanna zai muku kaza ba komai bane illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum sunaye ne kuka kirkiro ku da kanku ko kuka ba su mukamai irin naku ba Allah ne ka cikin Qur'ani ko hadisi ma anzalallahu biha min sultan ba ta hujja game da wannan inil hukmu illa lillah hukunci a wurin Allah yake shi kadai shi ko Allah tun da hukunci a hannunsa yake shi kadai amara ya riga ya yi umarni Allah ta abudu illa iya kada ku kuskura ku bauta wa kowa dukkan wani dangi na bauta illa iya sai gare shi kadai zalika dinul qayyim yin haka din shine addini mai kake shine addini mai tsafta walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su gane wannan ba to wannan a nan gurin ya rufe musu wa'azi da gargadin da ya musu to ko ba lalle bane ba ya ce kun gamsu ko ba ku gamsu ba Allah kalli ka jefa wa mutum kokonto kai mai wa'azi abin da ake so in ka samu wanda ke kan bata yana ganin daidai ne aikin ka na farko ka jefa masa kokonto ka kyale shi bayan kwana biyu kwana uku ko kai ka zo da kanka ko karatun sa ya kai shi ko binciken sa ya kai shi ko wani zo ya karasa aikin da ka faru kai ka yi wanki sai wani zo ya dauraya tunda ka jefa masa kokonto game da abin da yake yanzu zai sauki kenan ya rabu da wannan abin ya dawo zuwa ga gaskiyar da take sa. da ka ga bai mazanta musu cewa kun gamsu ko ba gamsu ba babu wannan sai kuma zai ci gaba kawai da fassara musu mafarkin da suka nema bayan ya musu wannan dogon wa'azi to ina ganin saboda lokaci sai mu dakata a nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi game da tawaddu da kuma yadda ake yin wannan ban fahimci mai tawaddu ulumai a na manta sai dai yi bayani a fili bi ban fahimci wannan tambayar ba jama'a saurara da Allah a saurara tambayoyin kaɗan ne idan aka ansa na dukkan wata rashin lafiya irin wadda ka iya hana azumi ulcer ce ko ma wata irin cuta ce iri biyu ne ma ya zanto ya zama mardun muzumin cuta wadda take da dindindin ba a sa ran wata wala Allah saboda ba riga an gano maganin ta ba ko kuma an yi an yi amma ya kici to irin wannan ana kiransa da suna al-mardul muzmin cuta ta dindindin wanda yake da cuta ta dindindin ba zai rinka yin azumi ba abin da yake kansa shine ciyarwa saboda ba zai iya koya ya taki amma mutumin da yake cutar da yake dauke da ita ta iya warkewa dan an sha warkewa a irinta to shi yanzu yake fama da ita yana fama da zazzabi yana fama da ciwon kai to wannan sai dai ta azumi gwargwadon kwanakin da bai da lafiya idan Allah ya warkar da shi ya raba adadin wannan kwanakin amma babu ciyarwa a kansa malam kan fara gaba na cewa shi ne ce da cewa a rashin sun sai da shi da zane ba da yadda sai ya ji masu suna da shafin cewa bai yi lasara ba da yadda da ma da shi a zai yi wannan wanda ya cire zakka sai ya bai ma iyalansa bisa da rashin sani idan abin zamanin da ya bayar ya wuce da tsawo to ta riga ta wuce daga yanzu sai ya ci gaba da kyautatawa lokacin da zai ba da kyauta ya ba waɗanda Allah ya ce a ba su wanda iyalansa wanda ke ciyar da su ba sa ciki amma idan abun a kusa ne yana dama ya karba ya ba da ita ga miskinai an yi irin wannan tambayar nan a imam malik ko islamic center abin da muke cewa shine ya halatta mutum ya tambayi hakkinsa na zakka a wurin wanda suke masu bayarwa sai dai da mutum zai yi ya kauce a kansa wulakanci yana da kyau dan kai dan adam kana da kima musamman kai mummuni sun daga hadisin da Abdullahi da Abbas ne ko Abdullahi dan Umar ya zo ya dafa Ka'aba yace duk da girman ki da fallan ki mutuncin mummuni ya fi ki to kada irin wannan kima kake da wannan daraja da falala Allah ya yi ka mummuni ai bai kamata baka je ka wulakantar da kanka akan wata zakar za baka wanda ba za ta cire maka talauci ba sauransu amma idan mutum ya je din babu laifi abin da sa muke jin tsoron zuwa saboda kaskanci da zai gamu da shi ko wulakanci da zai gamu da shi to bai kamata mu ne kuma arzu nafsuhu zuwa ga irin wannan abin ba ya bijira da kansa zuwa ga wannan wulakanci ba ya a wannan magana ce daga cikin maganganun malamai cewa dole sadaki kai rubu dinari abinda bai kai rubu dinari ba ya zama sadaki wannan shine abinda mazhabar malikiya suke kai mazhabar abu hanifa kuma suka ce ashratu dirahim dirhami goma imam ahmad da imam shafi'i suka ce sadaki komin kankanta sa ya wadatar to wannan ku je fa dacewa da hadisin da ke cikin sahih muslim har ma da wani hadisin da ke cikin bukhari sadaki ba a iya masa iyaka ta fuskar yawan sa ko kadan sa ba ba wajibi bane sai sai rubu dinar ya halatta akwai abin da ake kira alkharf kila abin da zaka ce idan hazina cikin zangar nesa ba zan iya gane cewa ya kai wasu kibiyar ko menene gurgurda abin da zan fitar ba to shari'a ta yadda da alkharf wato shine kirdado akwai kwararru ta fuskar noma wanda an kawo hatsi da mai kaza suka kalle shi za su iya gane cewa wannan in an caki zai kai kwano kaza ko zai kai buhu kaza akwai wanda in sun kalli dabino daga sama so kalli ya'yan dabino na gona suka zagaye su gani za su ce wannan in an sauko da dabinon nan zai kai mudu kaza ko zai kai kwano kaza ko buhu kaza to wannan ana iya amfani da irin wannan kwararru din da suka saba da harkar noma da kuma gane cewa da yadda al'amura ke gudana

ya rinka yin isti'aza shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kowane al'amari tana tasiri game da kai kanka kiwon lafiyarka da kuma ingantuwar ibadarka akwai lokacin don shedanu ko aljanu suna fakewa ne a inda ake najasa babu mamaki su fallaza mutum da najasa in baya isti'aza saboda haka ya kamata ya yawaita isti'aza lokacin da zai shiga ban daki abinda zai ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal qaba'ith wannan zai kare ka daga dukkan wani shedan amma sallar da ya yi da najisa a jikinsa matukar yana da alwala ya sallarsa najisan tufafi daban da rashin alwala idan mutum ya yi sallah sai ya duba jikin tufafin sai ya ga jasa, ko kan tabarma da ya sallah da ita akwai najasa daga baya ya tuna to ba dole bane mayar da sallah din mustahabbi ne in akwai sauran lokaci ka sake mayar da sallah in babu sauran lokaci sallar ka ta riga ta inganta amma wanda ko alwala ce baya da ita yayi sallah a haka bisa mantuwa to lokacin da duk ya tana sai ya rama wannan sallar saboda wannan ba sallah ba alwala ne tattare da shi wallahu a'lam to daga kai shi me kace to me kace haka wadansu tafsirin suka ce haka wadansu malaman suka ce hmm. ba su suka sayar da shi ba domin siyakin aya na nuna wannan matafiya ne wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa qala ya bushra hadha gulam wa sarruhu ba'a wallahu alima wa sharahu bi thamanin bayan wanta bane su wannan wanda suka tsince shi su ne suka sayar da shi wallahu alim sai Allah ya kai mu gobe assalamu alaikum